matsalolin da suka biyo bayan matakin katse wutar lantarkin da Najeriya ta ɗauka kan jamhuriyar Nijar a wani bangare na takunkuman yawo masu nasaba da juyin mulkin 26 ga watan Yulin bara ya sa hukumomin Nijar shiga yunkurin neman hanyoyin da za su baiwa ƙasar damar dogara da kai wajen samar da wutar lantarki. Avant les événements du 26 juillet, nous avons une capacité de euh, 100 megawatt a partir du Nigeria. Babban magatakardan kamfanin wutar lantarki Nijalek Saidu Bubakar na cewa kafin abubuwan da suka wakana a ran 26 ga watan Yuli, megawatt 100 ake samu daga Najeriya domin amfanin jihohin Doso ya mai da Tilaberi. to ma daga lokacin gobarar da aka fuskanta a tashar birnin kebbi megawatt arba'in kacal ne ake samarwa nijar dukkan wutar da jama'a ke amfani da ita daga nan gida ake samarwa euh, Wannan ya sa hukumomin Nijar suka shiga yunkurin ƙarfafa matakai ta hanyar tuntuɓar ƙasashe aminai. Take yanke Morocco ta amsa kira inda ta aiko da wasu ma'aikata da injinan wuta kimanin tara a matsayin tallafi malama fati a barshi ita ce shugabar kamfanin wuta na ƙasa nijelek accompagné de techniciens au nom de 35 ta ce ƙwararrun ma'aikata 35 ne aka turo daga Morocco waɗanda suka haɗa gwiwa da takwarorinsu 'yan Nijar domin girka wannan tasha mai ƙarfin megawatt 18. Waɗannan kayayyaki an ratsa da su ta Mauritania, Mali da Burkina Faso. tare da rikiyar dakarun waɗannan ƙasashe kafin a iso iyakar niger da su. Waɗannan ƙasashe sun cancanci yabo in ji ta. sincerement. Kwararre kan sha'anin makamashi injiniya rabi Malam Isa ya yaba da fafutukar hukumomin na Nijar a wannan fanni. Lalle mun gode kuma mun yaba wanga namijin kokari da gwamnati yake yi don ganin an kwasa dogaro da wutar lantarki da take zawa daga makwabciya Najeriya. Amma dai bai kamata ba ƙasa ta tsaya da ƙananan grup haka ba abubuwa ba ne wanda kamar birnin yamai ma zai ce ya dogara da su balle kasa gaba ɗaya duk da wannan dai muna yaba akan namijin kokari da gwamnati yake yi a ra'ayinsa girman matsalar wutar lantarki a wannan zamani da bukatun jama'a ke lullunkawa a kulliyomin abu ne da ke buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai. Muna kira ga gwamnati a dukufa a tabbatar da wannan tsari kamar na Central Kinsal Kadamna kuma ga baraj da kan daji da ake na ana ginawa al program electronuclear wanda za a yi central mai aiki da makamashin nuclear yankin yamai mai yawan jama'a miliyan kusan ɗaya da rabi na daga cikin yankunan da ke amfana da wutar da ake samarwa daga najeriya a shekarar 2017 gwamnatin nijar ta gina tashar wutar lantarki da injin mai ƙarfin megawatt ɗari a ƙauyen gorubanda da ke ƙwaryar birnin yamai sana'a 2023 kungiyar EU ta gina wata tasha mai aiki da hasken rana a ƙauyen na Gorobanda don samar da megawatt 30. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.